وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وديا ga تبارك وتعالى wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da muke ci gaba da mu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin larba 19 ga watan ramadana shekara ta 1443 ba jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da 20 ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa muna cikin suratu yunus kafin ma ne karanta mana abinda zai karanta mana akwai wasu takardu da ke hannuna wanda yake cewa bayani ya gabata cewa ah, wasu magabata sun yi bayanai cewa saboda wata manuha da hadafi da ribantan wasu lokuta masu albarka ko su wurare masu albarka insha Allah mutum zai iya saukan alkur'ani a cikin abin da bai kasa kwana uku ba ya ce to idan haka lamarin yake ya ce kama wanda zai iya kasancewa ga sallan mata rawihi wato ya zama cewa kallon cewa kwanaki goma na ƙarshe kwanuka ne masu alkhairi da falala to sai mutum ya rika yin tarawihi sannan kuma da daddare ya tashi ta hajjus ganin cewa kama kwanukan da lokacin akwai alkhairi gari shi madadin ya tsaya ga abin da ya tabbata cewa maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallashi ta dare Ya yakan takaita ne ga rako'i guda goma sha ɗaya ya ce to amma idan kwanaki goma na wato na kwanaki goma na ƙarshe suka kama mutum na iya wuce wannan shi zai yi sai da hanyoyi ya yi tarawihi sannan da dare tashi ya yi tahajjud to wallahu ta'ala alam dama ko abin da ya shafi karatun alkur'ani a cikin abin da ya shafi kasa da kwana uku sai da muka faɗi abin da asali al'aslu muka ce shi ne mutum ya karanta alkur'ani cikin abin da bai kasa kwana uku ba amma muka ce wasu daga cikin magabata saboda wasu rayu da aka samu daga wasu sahabbai da wasu dabi'ai da dai wasu mutane kirki magabata sun nuna isha Allah ya halatta mutu ya karanta ƙur'ani, ya sauke shi a cikin adadin kwanukan da ba su kai uku ba saboda la'akari da ah, alkhairan da ke cikin wasu kwanuka ko alkhairan da ke ga wani wuri da zai samu kanshi a cikinsa amma duk da haka dai muka ce asali shine abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to haka lamari yake ko ga abinda ya shafi sallah ta daga gaskiya sawa an cikin ramadana ne ko cikin ma wani wata ne kuma ko cikin wani kwanuka ne hadisi ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama baya wuce rak'o'i guda 11 a sallan da yake na dare sawa'an cikin watan ramadana ne ko a wani wata wanda ba ramadana ba sannan kuma akwai hadisi ne tabbata cewa annabi ah, ya taba yin rak'o'i guda 13 cikin dare to dabaran da malamai suka game da wannan to wannan gaskiya shine asali shine asali kuma shine sunna wanda in ka yi shi to ba ka da wata shubha ba ka da wani taraddudi ko shakku cewa tabbas ka yi abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yi wannan shine asali to amma cikin kwanaki goma na karshe ko kwanakin da ba kwanaki goma na karshe ba idan mutum ya sallaci wani adadi na raka'o'i cikin dare wanda ya wuce sha ɗaya ko ya wuce sha uku saboda ƙila wani tawili ko saboda kwaɗayi lada kamar da ya faɗa ƙila da aka yi da su kwanuka ko wani wuri da yake mai daraja to shi ma wasu malamai suna sha insha Allah ana fata Allah ya karɓa ana fata Allah ya karba gaskiya insha Allah ina fatan gani eh amma dai gaskiya abinda dai as-sunna wanda tabbata ba tare da muka ce da wani tawili ko taraddudi ko shafu ba shine yin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata cewa yana yi sakawai guda goma sha ko idan wani dalili ya hukunta kai sha uku wannan shi ne saboda ka za ku je su malamai suna cewa kasanzu an samu hadisai ba guda ba cewa salatun laili masana sai su ce masana masana yana nuna cewa wato kai sai biyu ba iyaka kawo cewa ba iyaka kawo saboda ka kodara ka a dubu za ka yi sai da halili kai dai kawai masana masana ina fatan gani to da kaga cewa gaskiya kamar tawili ne gaskiya tawili ne bisa ga in ka kalli abin da asfarihan cikin hadisin Aisha ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi ramadan wala fi ghayrihi ala 11 rak'ah wannan shine sarih amma salatul layli masna masna idan ka fassara shi da cewa ita sallar dare ba ta da adadi sai wa da hali yayi ko raka'a nawa zaka yi kai muka ce tawili kai tawili kai gaskiya to kasato akwai malaman da suka wannan tawili idan wani bi wannan muka ce cikin kwanaki goma na ƙarshe ne ko ba cikin kwanaki goma na ƙarshe muna fata Allah ya karba amma wancan muka ce shi ne asali shi ne sunna ina fatan gani to amma dai abinda muke son mu yi isharar zuwa gare shi anan shine cewa ga wayanda suka bi wannan tawili ne cewa su yi tarawili kuma su ƙara yin tahajjud ko su yi ta sallar dare ba iyaka kala kulli halin to su kiyaye ba a yin wuturi sau biyu a cikin dare yawa ba a wuturi biyu cikin dare gaskiya don wasu na kurakurai a wannan janibi mutum ya zo masallaci ya tarawili a yi wuturi da shi kuma je a buɗe tahajjud da shi kuma a sakin wani wuturi da wannan kaga kuskure da lahu sarani fi laila ba a yi ribi cikin dare kun gane ko ya ka abin da wasu malamai suke ba da fatawa a kan shi ne cewa idan mutum ya ɗaukan makansa cewa wannan tsari shi yake sun yi da fatan Allah ya bashi lada to in ya sallaci abin da yake tsallata a farkon dare kada ya wuturi kada ya wuturi a wurin sai bari sai sallar shi da zai kara can gaba to can kashin sai yi sai wuturi shi kenan wannan shine wallahu ta'ala a'lam wannan shi kuma yana shi na cewa a yi bayani akan lokacin da ake shiga kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan wato shin ranar sha ga wata ne rannan in ya kama ko ko sai an kai 20 da daddare wato idan kai azumi na 20 kama gobe ke na ko ya wato sai zama daren gobe shi ne farkon daren goma na ƙarshe ko ko a kamar yau 19 ga wata da an kai azumin nan na 19 to an shiga cikin goma na ƙarshe ce domin wasu kan fara hajji sauran daren 19 ga wata to wannan matsala ita ma matsala ce da malamai suka tattauna a kanta a asalin matsalar shi ne cewa <clears throat> um, da yini da dare da yini da dare wani ne ke gaban wani kun fashe abin yawwa idan aka ce da kai misali yau larba ko to larba kam darenta ne ke zakkuwa sannan yininta ko ko a larba tana fara ne daga yini sannan dare larba ya biyu kun gane surar yadda matsala take to bina a kan wannan shine malamai suke sabani akan wannan matsala da ma matsalolin da suka shafi wannan irin matsalolin cewa yaushe ne daren juma'a yaushe ne daren juma'a sannan irin matsalolin cewa idan aka haifa maka yaro to ran yaushe ne za a kirga a matsayin rana ta bakwai gari shi wato ran za a yi hakika kun gani wasu abinda suke gani kamar rana ita ce farko sannan dare ya biyu baya kun gane yawwa saboda kai aka ce yau larba yau larba to larba tana farawa ne daga ketowan alfijirin wannan safiya har karfe bakwai larba ce har karfe tara larba ne na dare har karfe goma sha biyu larba ne na dare har lokacin da alfijiri da keto na wannan daren yanzu alfijiri ya keto larba ta wuce da alfijiri ya keto mun shiga alhamis kenan kenan rana ita anni yini shi a gaba sannan dare ne biyu bayan haka wasu malamai suke fahimta sun gane ko akwai abubuwan da suke kafa hujja da su amma mafi bayyana da yake ba faɗa da bayanin da su in kware ba haka mafi bayyana shine cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirun azizul alim yace la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wannan shine mahallu sha'ani wala al-laylu sabiqu an-nahar kuji wannan fasaha wannan istinbati cewa dare ba shi ya riga ya riga rana wala al-laylu sabiqu an-nahar <laughs> saboda ka rana ke na ita an mi na ita an gaba wallon laifin sabi ko na haru saboda ka na haru an gaba sannan ni sannan laifin So bina a kan wannan kenan kamar yanzu yanzu nan wato bisa ga bayanin da ya nema to yawon to idan muka ce rana ita an gaba to goma na ƙarshe kam kamata a ce suna farawa ran yaushe ne ko ce da wuce gaba suke farawa hmm rami ha eh? yau ne yau suke fara gobe suke fara kenan da rana ko shin gobe da rana kenan ko ko yau da alhijir gobe da sahi kenan gobe da sahi kenan shine dan shine zai zama mun shiga goma na mi na karshe kenan ina tsammani kamar haka bayanin yake ko yawa bisa ga wannan bayanin kun gani ina fatan ba mun kuskure ba samun hukacin ɗaya bangare akwai malaman da suka tafiya akan cewa yadda lamarin yake ne a wato dare shi ne gaba dare shi ne gaba yini yana biye da shi Yawwa. kun gani Yawwa wancan suka ce wancan aya Allah tabaraka ta'ala ya faɗi kawai dai tsarin yadda ya ajiye waɗancan abuwa da suke gudanar ne kawai amma suka ce a cikin tsarin kwanuka kwanuka da abubuwan da suka shafi ibada da hukunce-hukunce to dare shi ne farko sannan rana kun gane ko dare shi ne farko sannan yini suka ce ya ishe ka bayani za ga cewa duk inda Allah tabaraka wa ta'ala yake yin bayanin dare da yini a cikin ayoyi to yakan fara ambatan dare ne kafin ambacin yini kun gane ko inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar to dole kaji Allah ambaci dare da ne sai kaji al-laili wan nahar ake ambata al-laili sanati an-nahar al-laili sanati wato ayoyin suna da yawa baka yake gasu to sai suka ce wannan shi ya gwada cewa al-laili din shi yake gaba sannan an-nahar sannan suna cewa ah, game da abin da shahi ibadoji da sauransu suka ce yanzu dauki watan ramazan shi kan karan kansa watan ramazan shi kan karan kansa yanzu idan aka ce maka misali yau 29 ga watan sha'ban sai ranar ta fadi sai aka ga wata ga jinjirin wata an gan shi da yamma wajen wajajen garba ko yanzu wannan daren daren sha'ban ne ko daren ramazan ne ha daren sha'ban ne na sha'ban ne na dare me eh to kamar kuna sabani shi kun gane abin da kani da daddare misali a ce yau ƙarshen watan sha'ban ko muna dakon mu ga ramadan da yamma wajen magariba sai ko a ga ramadan ya hito ko yanzu wajajen ƙarfe takwas ɗin da na dare na har zuwa abin da ya gaba nace ramadan muke cikin shi ko sha'ban to shi yasa sai kaga wasu wasu da an tabbatar da an ga watan Ramadan da magariba suna yin sallar isha za su yi tarawih saboda Ramadan ya bi ya shiga mana ya shiga bisa ga wannan zance gaskiya kun gani ramadan ya shiga bisa ga wannan zance na cewa dare ake farawa sannan ya shiga ne sannan ya shiga yi sannan in kaje kashin ramadana in kaje kashin ramadana shi ma ramadana in ya kai ishirin tara ko talatin ko yanzu da magariba ramadanan ya kare ko ku haihu na shiga ramadana in ya kare ka ga kenan kenan shawwal ya kan fara da daddare ne daddare wara kenan kamar da ramadana shi ba da zai fara ba da rana ba kun gane to an akan wannan sai suka ce in haka matsala take to ba a fara tahajjud ko itibarin kwanaki goma na ƙarshe sai an sha ruwan azumin kwana na 20 kun gane yanzu idan aka kai azumi na gobe kenan ba shi na ishirin ba idan aka sha ruwa da ba yanzu duk abin da ya rage shi ne kwana goma na ne na ƙarshe su ne suke da wannan falalar su suke da wannan albarka su sana a cikin ake tahajji da sauran abubuwan da ake kun gane wannan shine wallahu ta'ala alam to duk da lamarin ne yake za mu ga cewa dai gaskiya kamar fara tahajjud kamar ga yau da daddare kun gane ga yau da daddare da ya itibarin cewa kwanaki goma na ƙarshe ne aka shiga yau da magariba zuwa zuwa can dare kamar ba ba daidai ne gaskiya tunda kaga ko ka ce ko ka ce mani ranar 20 ga wata tana farawa ne rana addaba to ai rana bata zo ba ko bata ko zo ba ko ta zo ne ya kamata a ce ranar 20 din za ta zo ne da a lokacin ya sunan shi keton alfijir keton alfiji ranar 20 ga wata ne to amma ai shakar kan ranar bata ko zo ba yawa saboda ka gaskiya masu tahajjud ko a can gwamna san wasu wani masallaci nufin shi na yin wannan ko ba ina jin su ranar yau da dare kamar ranar yau da dare suka fara yawa to ina ganin dai dai wannan dai <clears throat> yin tahajjud da zimmar cewa an shiga goma na ƙarshe ne to kamata ya bagi har gobe wannan shine wallahu ta'ala to bari bari hakan a su dai amma dai bari bari haka <clears throat> kamar ni ce muna cikin suratu yunus a suratu yunus din nan mun kwana kan aya ta aya ta 101 ko aya ta 101 sai mu tashi kan da 102 fa hal yanzuruna illa mithla ayyamin allazina khalu min qablihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينتقمون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتقموا إني معكم من المنتقمين ربنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حريفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع إذا من الظالمين فهل ينتظرون ba komai suke jira ba illa misla ayyamin ladina khalaw min kamlihim ba ce misalin kwanukan waɗanda suka shuɗi a gabansu kulkace da su fantaziru to ku saurara ku jira inni ma'akum minal muntazirin lalle ni tare da ku ina cikin masu jira masu sauraro kuma nuna ji rusulana sannan za mu tseratar da manzanninmu wallazi na amanu da wa'inda suka yi imani ka zalika haka na alaina nunjil mu'minin haka ne wato yake haƙƙi akan mu cewa za mu tseratar da muminai kulka ce da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi shakkin mindini. in kun kasance cikin shakka game da al'amarin addini na wala abudu alladhina ta'buduna min dunillah to wa zan bauta ma wa'anda kuke bauta wa'anda ba Allah ba walakin abudullah sai dai kaɗai zan bauta ma Allah ne alladhi yatawaffakum Wani ke karban rayukanku wa umirtu an akuna min almu'minin an umurce ni in kasance cikin mu'minai wani aka yi muwajjahaka dini hanifa kuma ka tsaye da huskarka ga addini mai kakke wala takunanna minal mushrikin karka kasance cikin mushrikai wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka karka bauta ma wani wanda ba Allah ba abinda baya amfaninka kuma baya tusa maka fa in fa'alta idan ka aikata haka fa innaka idan min az-zalimin to kai kenan kana cikin azzalumai to abin da muka karanta jiya a aya ta ɗari shi ne cewa wa na linafsin an tu'mina eh, illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala wato wa na linafsin ko an tu'mina illa bi iznillah ويجعل الرجس على الذين لا يعلمون على الذين لا يعقلون سنمك كرنتا ولينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ثم كتير ولينظروا ماذا في السماوات والأرض wannan kira ne da yau kuwa Allah tabaraka wa ta'ala yi zuwa ga mutane zuwa ga bayi cewa su yi amfani da basiransu da hankalinsu su kalli dubun dubatar halittu da Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya zuba ya ajiye su a cikin sama da a cikin ƙasa nau'in halittun Allah da suke masu yawa kuma bisa ga jinsi daban-daban da launi daban-daban da tsari daban-daban wanda muka ce ah, Allah ya kira mutane ne da cewa su yi amfani da basirar su kalli wannan jerin halittu idan suka kalle su da kaifin basirar su da hankulansu wannan ya isa ya jagorance su ya shiryar da su ya zuwa ga cewa tabbas akwai Allah madaukakin sarki Allah wanda ya yi wa'annan halittun ya samar da su bisa ga irin wannan tsari mai cike da ban mamaki babu shaka akwai shi da ba shi ya waɗannan duk halittun a ce haka kawai suka samar da kansu haka kawai suke gudana wannan hankali da fitra babu za a isa karɓi wannan amma idan mutum ya yi amfani da hankali shi da da shi wannan zai jagorance shi ya gane cewa akwai Allah a lokaci guda kuma wannan zai sa ya fahimci cewa lallai fa Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kaɗe yake yanzu wannan halittun babu wani wanda kuma za ka samun shi da zai zai gaya maka ce wannan halittun shi ya yi su ko ya ce maka shi ya kama ma Allah aka yi su wanda ba za ka same shi kuma ko da wani mutum ya yi ƙarfin halin haka mutane za su kalle shi a matsayin mahaukaci to kaga wannan idan ya zama Allah shi ya samar da su sannan babu wanda ya tarayya da shi wajen samar da su Wani ya gwada kenan shi Allah shi kada yake ina fatan gani to amma duk da irin wannan abu da Allah yake jan hankali mutane zuwa gare shi sai ya ce wa ma guni al'ayatu wani nuzur ayoyi al irin wannan halittun da ake jan hankali mutane shi su kalle su da basira ya ce. duk irin wayannan ayoyin shine wa masu gunin ayat wa nuzur nuzur suka ce shine wato ar-rusul nuzur suka ce jami'i ne na annazir wa nuzur kenan da masu gargadi masu wa'azi to ba su wadatar da komai ba ta amfanar da komai an qaumin la yu'minu game da mutanen da ba su imani saboda duk ayoyin da Allah ya zuwa birjit wa'anda mutane za su iya ganin su da hankali su hankalta ba su amfani da komai ga wa'anda ba su da imani ba su daukan wa'annan a matsayin abin lura da har jagorance su su gane Allah kuma duk abin da manzanni suka zo suka rika karanta musu shi don su gane akwai Allah shi ma ba zai sa su gane Allah shine wa ma ayatu wa nuzur an qaumin la yu'minun waɗansu malamai kuma suka ce annuzur jam'i ne na inzar inzar akan jam'i shi akan yi jam'i sace inzarat wato ɗuka ke na ko gargaɗi da yawa ya ala kulli hali to suka ce annuzur jam'i ne na inzar saboda ka sai ka ce wa ma tubunil ayatu ayoyi na Allah halittun sa ayatul kauniya kenan wan nuzur da gargadi gargadi da ake yi ba su amfani da komai an qaumin la yu'minun ga mutanen da ba su imani duk waɗannan abubuwan da ake cewa su sa hankalin su su yi amfani da kwallo su zuje su da gargadin da ake musu duk ba zai amfani da su da komai ba kun gane ko wannan shine wa ma gunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun ita wannan ma da ta zo cikin wa ma gunil ayat wasu malamai suna itibarin ta a matsayin mashi al-istifhamiyya mashi wadda take kamar ta tambaya saboda ka sai ya zama wa masu gunil ayatu wa nuzur menene ayoyi da manzanni suke wadatarwa a kwamin laluminin ga mutane da ba su imani kamar tambaya ake ko yawa shi ne itibarin ma alistifamiya a nan a yayin da wasu kuma sun ɗauke ta a matsayin cewa mashi annasi ya kamar da ni fassara wa ma tugunin ayatu wan nuzur ayoyi da manzanni ko masu gargadi ba su wadatar da komai an kwamin la yu'minun da mutanen da ba su yi imani to haka matsalar da ya take saboda ka duwa inda Allah ya rubuta musu shakawa ba za su yi imani ba duk abin da aka ja hankalin su da shi sawa'an na halittun Allah ne sawa'an na wa'azin da aka yi musu ne sawa'an na abin da aka turo musu na manzanni duk ba zai wadatar da su ga komai ba ba za su yi imani ba Allah tabaraka wa ta'ala ce hikmatun balighatun fama tughni nuzur hikimatun baliga to Allah tabaraka wa ta'ala yana yin abin da yake yi na aiko manzanninsa da ayoyinsa da hujjojinsa bisa hikima wacce ta kai matuka ko a matsayin hikima wadda ta kai ni matuka amma fama tughni nuzur masu wazi ba su amfani da komai ga mutane da ke nan su ba su da niyyar su imani ko fa ma tugunin nazar gargadi gargadi da ake yi mu ake musu ba su rasa da su da komai kun gane ko wani wuri yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afa man haqqa alaihi kalimatul azabi afa anta tunqidhu man fi afa man haqqa alaihi kalimatul azab shi yanzu mutumin da kalmar azaba ta cancanta a kan shi ta tabbata a kansa Allah ya rubuta mata cewa azaba ta tabbata a kan shi irin wannan mutum ya za ka yi da shi komi kai ba zai wasu ba komi kai na wa'azi ba zai amfana da shi ba shi ya sa shi ke aya ce afa an ta sun sai zuman finna shi kai kana ya tsamar da wanda ke cikin wuta tun da ke cikin wuta kana ya fitar da shi ka tsamar da shi to a shahidi irin wa'annan mutane wanda suke ba su imani to mutane ne wa'anda suke sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun duka ɗaya ne a wurin su sawa'un alaihim duka ɗaya ne gare su a an shin kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko kai musu wa'azi ba la yu'minun ba za su imani ba saboda ka wa'azin da za a yi musu muka ce da kuma duk abin da ake jan hankalin su ya zuwa gare shi na ayoyin Allah da halittunsa ba zai amfanar da su da komai wajen su samu imani da Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alam wannan shine fa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun to sai ce fa hal yantaziruna ba komai suke jira ba illa mithla ayyamin ladina khalu min qablihim sai irin misalin kwanukan waɗanda suka shuɗe gabaninsu malamai suka ce wallahu alam Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan aya ne yana ishara ya zuwa ga kafiran da suka yi zamani da shi wanda yi musu da'awa suka bijire suka ki karban da'awar tashi ke to waɗannan kafiran da kai musu da'awa suka bijire ka sani ba komai suke jira ba ba abin da suke jira ne fa ta ziruna wato fa ah, ba wai tambaya ba ce, suka ce hal bi ma'ana ma ta hal yantaziruna ai ta ziruna ba komai suke jira ba illa misla ayyam wato illa mithla sai misalin irin kwanukan waɗanda suka shuɗe gabanin su wato kafirin da suka gabace su da Allah tabaraka wa ta'ala ya gunsu annabawa to suka bijiri suka kayyatar da annabawa to abin da ya shafi kwanukan da suka kasance cikin su shine Allah tabaraka wa ta'ala ya musu uquba Allah ya aiko musu da azaba in ka kalli tarihin adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wa salam har zuwa kashi sune allazina khalu min qablihim to wa'annan duk da suka karyata annabawansu abin da kasance shine Allah tabaraka ta'ala ya aika musu da azaba ne to shine ce wa'annan kafiran irin wannan abin shine suke jira wa hal yantaziruna illa mithla ayyam alladhi illa mithla ayyam alladhi khalu min qablihim kun gane ko to wannan kuma haka lamarin yake saboda haka suna jiran ne kawai Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da azaba hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbika kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wama zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun Allah tabaraka wata'ala ce hal yanzuruna ba komai suke jira ba su wayannan arnan kafiran illa an ta'tiyahumul mala'ika fati mala'iku su zo su da azaba bisa ga umarnin Allah aw ya'ti amru rabbika ko kuma kada abin suke jira shine umurnin ubangijin kai zo musu ko lamarin ubangijin kai zo musu abinda Allah ya tare da gare su na uquba shi kawai suke jiran ya ya wato ya darka su ya sauka a kansu sai Allah ce kazalika alal ladina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka aikata kafiran da ma suka gabace su haka suka kare ta manzali suka zauna suka yi tsaurin kai suna jiran azabar Allah sai ku azabar ta sauko musu kadhalika fa'ala alladhina min qablihim shi haka wa'anda suka gabace su suka aikata wa ma zalamahumullahu shi Allah tabaaraka wa ta'ala bai zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yazlimun amma sun kasance suna zaluntan kawo kansu wani wurin fa hal yanzuruna illa sunnatul awwalin ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فهل ينظرون بقوم يسكي جاب سوء إن كثر إلا سنة الأولين سائر سنة متعنى فرقو to irin sira ko abin da ya faru ga mutanen warko shine suke jiran ya faru gare su falan ta lissun nasi lahi Tabbila ba za ka samu canji ba da sunnar Allah ba duk da Allah tabaraka wata ala ya tsara a matsayin sunna ta ba za ka iya samun musanya ko canji gare shi ba sannan walan tajida li sunnati llahi tahwila ba za ka samu wato karkatarwa da suna ta Allah ba wannan shine saboda ka kafiran nan abin da suke jira ne azabar Allah tabaraka wa ta'ala wa hal yantaziruna illa mithl ayyamin alladhina khalu min qablihim Allah ce kul fantaziru to ka gaya musu cewa ko saurara ku jira inni ma'akum minal muntazirin ni a tare da ku ina cikin masu jira masu sauraron me zai faru ba dai azaba kuke jira ba to ku ci gaba da zaman jiran azabar ni ma ina tare da ku minal muntazirin ina cikin masu sauraron mu gani ne zai faru to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ya musu to wannan shine saboda haka shi ne tsarin kafirai da izgilinsu suna gani abin da ake faɗi ba gaskiya ba ne za ka in ma gaskiya ne to abin da ake cewa ɗin ya zo to Allah tabaraka wa ta'ala ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ce to shi shikenan su jira su gani zai faru wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ya ce wa ya da su wa'annan kafirin da izgiri irin nasu suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan ba a saukan masa daga wato da aya daga wurin ubangiji sama a saukan masa da wata aya ko mu'jiza ko wani gagara koyo daga wurin Allah mai gaskantar da cewa shi manzon Allah ne sai Allah ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qul ce da su innamal ghaibu lillah abin da ya shafi al'amarin gaibi na Allah ne saboda ka saukar da aya ba hannuna yake ba yana hannun Allah ne abu ne wanda yake ya shafi gaibi inna mar ghaibu lillah amma fantaziru ku saurara ku ci gaba da zaman jira inni ma'akum minal muntazirin ni tare da ku ina cikin masu sauraro duka mu ci gaba da sauraro mu ga me zai faru kul kullu mutarabbisun wa tarabbasu fata ta'lamuna man ashabu as-sirati as-sawi wa man ihtada ke kace da su kullum mutarabbisun kowa dai mai zaman jira ne ba kun ce a jira ba to da mu da ku duk kowa jira yake kul kullum mutarabbisun saboda ka fata rabbasu ku zauna ku ta jira fata ta'lamuna da sannu za ku san man ashabu sirati sawiyyi cewa su wane ne wato ma'abuta ta farki madaidaici wa mai tada, kuma za ku san su wane ne shiyayyu kun gane ko to haka zaka dai irin wannan jerin ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala umarci manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga makafirai su jira shi ma ya jira don a ga cewa da kashe ni Allah tabaraka wa ta'ala zai aikata wa inna arna qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi adabin min 'indihi aw bi aydina wa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun to haka zaka ga yin wa wa'annan ayoyin to kashe dai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce sun manu na jiru sulana sannan muka tsiratar da manzanninmu na amalu ga waɗanda suka yi imani kazalika haqqan na nunjil mu'minin kamar haka ne yake haƙƙi akan mu inji Allah tabaraka wa ta'ala nunjil mu'minin cewa muna tsiratar da mu'minai saboda kai dan hukuma ta Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita ga arna da suka bijire to Allah tabaraka wa ta'ala yakan tseratar da manzanninsa da waɗanda suka imani manuna ji, rusulana na amanu ina fatan gani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce haka abin yake haƙƙi a kansa cewa waɗanda an muminai da duk ɗin wato irin wannan ta taso to Allah tabaraka wa ta'ala yakan tseratar da su Allah yana taimakon su kazalika yana tseratar da su sannan waɗanda an mabarnata kangararru to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da abin da ya ga daman saukarsu a kansu na azaba kasa Allah yake yi inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle mu tabbas muna taimakon manzannin mu inna lanansuru rusulana tabbas lalle muna taimakon manzannin mu mu ba su rinjaye mu tseratar da su wallazina amanu da waɗanda suka yi imani haka Allah ta baraka tabaraka wata'ala ya mu kansa wannan shi yasa muka ce kashin aya yace ah, wa kadhalika haqqan wa kadhalika haqqan nunji almu'minina ko yawa kadhalika haqqan alaina nunji almu'minin to nan ma yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya tabbata diga mu mukan taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani fil hayatid duniya, a rayuwar duniya ba ma duniya kaɗai ba wa yau ma ya ƙomul ashhad da ranar da shaidu duka za su tsayi shine gobe kiyama saboda duniya da lahira Allah tabaraka wata'ala ya ɗaukan makansa a matsayin nauyi cewa zai tseratar da manzanninsa da mumine kuma zai taimake su wannan shine walqad arsalna min qablika rusulan إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله تبارك وتعالى يشي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا حقيقة مو أيكم من ذني قبانك يا كي منزو صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا مو أيكم إلى قومهم زواج متاننسو من ذني دبان دبان قوة أيكوش زواج متاننسا فجاءوهم بالبينات ce inda manzannin sai suka zo masu da hujjoji ayoyi daga Allah mojizoji daga Allah amma suka bijiri suka kafirce suka kangare Allah ce fanta kamna min a mu. sai muka mai da martani da uquba akan waɗanda suka yi kangara suka yi laifuka suka kafirce muka yi musu shi shine fanta kamna min allazina a mu. Sosai ce wa kana hakan alaina nasrul mu'minin taimakon muminai ya zama haƙƙi ne akan mu inji Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon mu'minai ya zama haƙƙi ne akan mu Allah ne dora kansa a matsayin haƙƙi cewa tabbas ya taimaki mu'minai kuma sai ya tsiratar da su wani shine thumma nunajji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin ina fatan gaji tunan wurin malamai suna ambatan wani abu munasaba cewa irin waɗannan abubuwa za ka ga alƙawulla da Allah tabaraka wa ta'ala yi su cikin ayoyi daban-daban da kuma asalib daban-daban kamar waɗannan da muka karanto inna lanansuru rusulana na amanu fil hayati duniya wa ya kuma da ashhad ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين كيف شيء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا to irin waɗannan soshi suna nan da wanda suke nuna maka tabbas Allah ya yi alkawari ko a duniya ko a lahira sai ya taimaki mu gare to amma yanzu in ka kalli alwaƙai abin da suke gudana suke faruwa a duniyar musulmi yanzu ko a ina ka duba to sai ka ga cewa wato kafirai tsakani da Allah kamar su ne sama ga mumine su ne sama ga mumine ta hosar rinjayi a siyasance kafin a sama eh? a harkar dukiya su a sama a harkar makamai su a sama a harkar fada aji komai ne za ga kafirin kusan su ne sama mummine su ne sama mummine kuma mummine ga suna suna sallah suna kaza ila akhiri to kila wannan zai saka ce to to ina taimakon ubangiji kenan ha yanzu duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala wato yake bukatar muminai ko kace ya umarci muminai su yi to sai kaga galiban muminan ba su iya yin su kuma a wasu lokutan sai ga cewa wai arnan ne suka hana musu arnan ne suka hana musu yin abin da Allah ya ce bi su yi to kaga wannan shi iyakar gayar kafin shi shiwa kafiran kamar su ammi su a sama ba ku gane abin da kan yi ko yanzu misali ka ce ga wata ƙasa ƙasa guda wani yanki na duniya ce musulmi ne suke zanga wurin yanzu idan musulmi in sun kace suna son su ɗabbaka abinda Allah tabaraka wa ta'ala ce su ɗabbaka ga rayuwarsu gaba ɗaya da ibada da hukumci da manhaji da komai suke abinda Allah ce shi suke son su ɗabbaka to sai gaba za a bar su ba eh ba za a bar su ba kuma ma la'alla ba za su samu damar yin haka ba sai musu ca ce sun zama ɗan ta'adda a ce a kwace musu kaza a hana musu kaza saboda ka dole su yi demokaradiyya dole su yi demokaradiyya saboda demokaradiyya shine kafircin da duniya tare da shi shine kafircin da duniya tare da shi ko ku gani ba ba ku wanci demokaradiyya kayanci na ba a ba kuma shaka ba eh a demokuraɗiyya ba shine hukumar sha'abi da sha'abi ba shine a demokuraɗiyya mala to duk lokacin da mutane suka ɗauki hukunci suka baiwa wani wanda ba Allah ba mita nan eh wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulai kum al-kafiruna ya rike gare ka ce kafirci babba ne ko karfi ne yawwa amma dai babu shakka kafirci ne yawwa babu mai hukunci sai wa yawa abin da ke ce da ku a wannan gaban shi ne sai kaga cewa musulmin nan kam kamar su a ƙasa gaskiya kamar sai ka ce to ina taimakon da Allah ya ya alƙawari musu ina kuma cewa Allah ba zai sanya wato sabil da kafirai akan mumine ba duk ina wannan malamai abin da suke cewa wallahu ta'ala alam shine cewa duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fada na alƙawlin taimaka mu mummune da ba su sulta da ba su galaba da ba su kaza kaza duk alƙawlin Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye Allah yana cewa yayi wannan alƙawli ne ga almu'minina almu'minina da alif da lam duk ayat da ka karanta haka take kun gani summa nunajji rusulana wal ladina amanu kadhalika haqqan alaina nunji al-mu'mini yanzu al ne dinnan suka ce idan ka kalli menene al-mu'mini na bisa ga hakika to sai ka tara cewa musulmin da suke rayuwa a wannan duniya yau yanzu su ba al-mu'mini ne ba shine gaskiyar magana to shi sa taimakon Allah ba su gane shi wa waqi'iyyan ba kun gani wato duk abin da ke gwada maka da abin da zo cikin sunna da abin da zo cikin nasoshi mai gwada maka cewa mumini shine mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza to yawa yawancin musulmi in ka kalle su duk surata wannan duk sun rasa wannan kun gani yanzu ka ɗauki ko al'amarin sallah kadai sai ka ga wace irin sallah ce ma musulmi nan suke yi wace irin sallah ce suke yi in ka kalli sallar yawa yawancin sallar ba irin sa ce suke yi wannan shi ne gaskiya magana kuma ba su bata kula ba su bata muhimmanci irin yadda annabi ya bukata a baka ba in ka dauki al'amarin amana tsakanin su mutane nawa ne suke da amana eh mutane nawa ne cikin al'ummar musulmi suke rike da amana kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi sifar mumini cewa musulmi mai amana mutane nawa suke da gaskiya mutane nawa suke da suka da wato riƙon alƙawari ko ku gani ba to ire-iren waɗannan sifofi na muminai da za ka karanto su cikin ah, nasoshi daban-daban su sai ka tarar musulmin nan yawa yawancin su tsakani da Allah sun rasa waɗannan sifofi suna nan musulmi ba wai kafirai ne ba gaskiya ba su kafirta ba ku gani amma sakamakon sun rasa sifofin da za su daga darajar su har su karɓi sunan al-mu'minuna to shi yasa sai Allah tabaraka wa ta'ala kyale su a irin yanayin da suke kafirai su ne musu abin da suka rama amma duk lokacin da za su ankara kowa ya sha jinin jikinsa ya gyara kansa har sifar imani ta shige shi wancan ya haka wancan har a samu gurbin mumine ya haskan to za su ga aiki da shigawa daga Allah za su ga aiki da shigawa daga Allah wannan shi ne abin da malamai suka faɗa gaskiya saboda ka in mutane sun ga a taimakon Allah ya yi jinkiri a cikin abin da shafi lamarinsu to abin da ya kamata shi ne su raja a kansu su binciki kansu menene suke yi yaya alaƙa su take tsakanin su da ubangiji wajen fahimtar abubuwan da ma'awalan ya ce su yi sannan wajen aiwatar da abin da ya ce su yi a matsayin alaƙa tsakaninsu da shi a matsayin alaƙa tsakaninsu da sauran 'yan uwansu to in suka gyara wannan to Allah tabaraka ta'ala sai musu abin da ya musu na wato alƙawarin cin nasara ila za ku iya gane wannan bayani in kun fahimci cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kana maganan almu'minuna su ne almu'minuna haqqa su ne haqqa amma jama'a ku kiyaye sahabban annabi umurni guda suka saba ba su ci amana ba ba su saba alkawali ba ba su tozarta sallah ba duk irin wanda wanda muka ishara duk ba su yi su ba umurni guda ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama suka saba a yakin uhudu sai Allah ya jarrabe su kadai annabi ya ce ku zauna nan kan dutsen nan komai kuka ga ana yi mun yi nasara ko ba mun nasara ba kada ku tafi aure umarnin da ba su kenan kuma sun fashe umarnin kun gane amma da suka saba murni me ya faru ha sai al'amari ya nisa da uhudu aka gamu da jarabawa kafirai suka samu mi galaba suka samu galaba a wani lokaci daga bisani kuma Allah ya tabaraka Allah ya kawo taimakon to jama'a saba murni Allah guda kenan ga mutane masu imani irin sabon annabi ya kake tsammanin mutane yan baya irin mu sannan waɗanda suka yi suka ɗauki dokokin Allah wasu ba ko gane su wasu ba ba da niyyar gane dokokin Allah wasu ba su san dokokin Allah ba kuma ba su da niyyar magana dokokin Allah ba su ɗauka ma neman gane dokokin Allah ibada ne ko yana da muhimmanci ba shi abin da ya ɗauka shi kawai musulmi ne in ya gane sallah a wulaya duka Allah akbar ya tashi sannan ya zuwa fina abin da ya ci kawai kawai abin da ke gaban sa kenan dan shi boko a ce ya samu kuɗi ya je Abuja ko ya je kaza shi kenan to wannan mutanen yaushe ne Allah zai taimake su ha suna bukatar kafin Allah ya taimake su suni su gyara kansu wannan shine wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace muna fata bai da mukwadi bisa ga sawaba Allah tabaraka ta'ala amfani mu shi ba mu lada sannan wanda muka kuskure kuma Allah ya taimake mana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zukatan yan uwa wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh